بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة يو, يو 28 ga watan jimadar ula hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam dubu daya da dari hudu da arba'in da hudu wanda ya yi daidai da 22 ga watan disamba shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu miladiya muna cikin karatun littafin sahihul bukhari wanda shine mafi ingancin littafi a wajen ahalin sunna bayan alkur'ani mai girma yau za a muna cikin kitabul manaqib a muna cikin hadisi na na dubu biyu a dubu uku da dari biyar da casa'in da shida حدثني سعيد بن شرحبيل بسم rahmanir rahim. الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم حدثني سعيد بن شرحبيل حدثنا الليث عن يزيد عن an ukuba bin amir an annabi sallallahu alaihi wa sallam an karbo daga ukuba bin amir daga annabi sallallahu alaihi wa sallam kharaja yawman fa salla ala ahli uhud salatu rana manzo sallallahu alaihi ya fita sai yayi sallah ga mutanen uhudu kamar yadda yake sallah ga gawa an gane yayi irin sallan da ya saba yi ga gawa haka ya zo yi sallah ga mutanen uhudu sun sarrafa ilal mimbar sannan sai ya juya sai ya hau kan mumbari faqal sai ya ce musu inni faratukum lalle ni zan zamanto bukin a gare ku bi ma'ana zan riga ku tafiya in ji manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam yake gaya wa sahabbansa zan riga ku tafiya wa ana shahidun alaikum kuma ni zan zamanto mai shaida a gare ku kuma kun san manzan Allah ba zai yi wa sahabbansa mummunan shaida ba ya ce ni lalle zan shaida a gare ku mm. bi ma'ana zan yi shaida na alkhairi a gare ku ya ku mutanen ya ku sahabbaina inni wallahi la anzuru ila hawdi an yace ni wallahi ina kallo zuwa ga tafki na wannan wane ne ya nuna manzo Allah tafki Allah ta'ala domin matsala na tafki yana daga cikin gaibi na manzan Allah wanda Allah ya nuna wa manzan Allah Allah yana nuna masa tafki wanda tafki yana can wajen aljanna Eh. wa inni qad waditu khaza'ina wa fatihul ard lalle ni hakika an bani taska na mabudan kasa an bani taska na mabudan kasa kenan an ba manzon Allah makullai na cin duniya da yaki an gane ku duk san da manzon Allah ya dumfara insha Allah ta'ala Allah zai bashi nasara eh wa inni wallahi ma akhafu ba'di an tushriku lalle ni wallahi bana tsoro baya na ku shirka manzan Allah ya riga ya tarbiyyantar da sahabbai sun gini sosai akan tauhidi manzan Allah baya tsoron sahabbansa da yi shirka da Allah to haka ya kamata malamai su kasance malamai rabbaniyun abin da ya kamata a gare su kuma abin da ya wajaba a gare su su tarbiyyantar da al'umma aqida an gane yayi su tarbiyyantar da al'umma aqida ya zama to malami ya karanta da ɗalibai sun san aƙida ta ahli sunna wanda ɗalibin sunna ba za a taɓa samunsa a cikin bid'a ba ba za a taɓa samunsa a cikin shirka ba ya zama to ya gina su da kyau akan tauhidi an gani ba mamaki a samu ahli sunna yana wasu kurakurai ko yana wasu zunubai amma dai shirka ya kamata a ce a wuce nan to ma za ka wasu malamai suna yin da'awa sai ka ga suna ba da muhimmanci akan wani abu wanda ba shi ya kamata a ba da muhimmanci ba za ku wasu malamai a wannan zamani kaga suna ta hudubobi sai su yi hudubobi ishirin a cikin ishirin din nan biyu ne kawai aƙida wajen sha takwas ana yin shi ne akan siyasa a gani kaga malami ya cika mumbari na wa'azi ko mumbari na huduba da hudubobi na siyasa kaga ma yanzu lalacewa ya kai ga malamai a maimakon a ringa karantar da mutane aƙida a karantar da su ne su bauta wa Allah sai a ringa karantar da su yin adawa na siyasa a nuna musu ni malam wani ni ga wanda na zaɓa kar ku yadda ku zaɓi wane domin wani kaza kaza ne sai ka ga an sa mutane kabilanci an sa mutane bangaranci an sa mutane adawa na siyasa da sunan kuma addini kuma wayannan malamai da suke yin wannan galiban wasu daga cikinsu suna neman duniya ne sai ga malami ya sa rigan yin siyasa shi ma yana da bangare wanda a ka'ida ga malami ya kamata ya zama to uba ne ya kamata ya zama to uba ga kowa ya zama to uba ga 'yan kasuwa ya zama to uba ga 'yan siyasa ya zama to uba ga ɗaliban ilimi abin da nake nufi ya zama to uba ana bukata malami ya zama to in mahaifi ne ya zama yana kwaban mutane yana kuɓan 'ya'yan shi duk sanda wani dan siyasa ya kauce hanya ya nuna mai abin da kai ba daidai ba ne. gyara kaza to wannan shine ya kamata ya zama to alaka tsakanin malamai da 'yan siyasa nuna musu kurakuransu gyara musu inda ba su yi daidai ba shirye da su zuwa ga hanya madaidaici an gane to amma saboda kasancewan 'yan siyasa sun ingiza malamai cikin siyasa suna bin malami har cikin gida ka ga har gida su shi rashawa ko cin hanci sai ga malami shi ma koma yana barambarama yadda yan siyasa ke barambarama an gane wannan ko ka duba abinda manzo Allah ya faɗa kan sahabbansa wa inni wallahi ma akhafu ba'di an tushriku saboda ya gina su sosai akan akida wallahi ba na tsoro baya na kuyi shirka haka manzo Allah ya ce ba na tsoro kuyi shirka shi sahabbansa kuma kamar yadda manzo Allah ya faɗa ba a taba kama sahabi ko ɗaya yayi shirka ba ba a taba kama sahabi ko ɗaya ya zama dan bid'a ba sai ce walakin walakin akafu an tanafusu fiha sai dai ina jin tsoro kada ku yi gogoriyo a cikin duniya tsoron da nake ji kenan kada a samu sahabi na suna faɗa akan bai suke faɗa suna faɗa akan mulki ko suna faɗa akan dukiya an gane mm. to irin wannan ana samun al'umma annabi da yawa suna faɗawa cikin wannan kurakurai wannan manzo Allah ba yana magana da sahabbansa bane inji wasu malamai ya ambaci sahabbansa amma yana nufin al'ummansa an gane wannan ko to annabi yana jin tsoron kada mu al'umma annabi mu zamanto muna gogoriyo akan duniya kaga ana ta rikici a masallatai ana rikici da yan kwamiti da liman in ka bincika rikicin ba wani abu bane ba ba wai ana rikici akan liman ya kauce wani abu na akida bane ana rikici ne akan siyasa ana rikici ne kan wani abu na duniya a gani idan babu wani rikici na siyasa da wuya ka ga da liman da 'yan kwamiti suna rikici a kan akida yana da wuya a gani to galiba rikicin kawai kan abin duniya ne a gani in kaga ana cewa za a cire liman to shi akwai wani limami ne wanda yake so shi a sashi a wannan mukamin to neman mulki cewa duk neman duniya ne an wannan to wannan shine abinda manzo Allah yake jin tsoro ga sahabbansa baya tsoron shirka to ya kamata mu ma ce ɗaliban mu ba ma jin tsoro a ce wani dalibi ya fada cikin shirka sai dai muna dan jin tsoro kada ya fada cikin wani harka na duniya na'am حدثنا أبو نعيم حدثنا من أوينا an الزهري an urwa. an usama radiyallahu anhu qala an karbo daga usama Allah ya kara masa yadda ya ce ashrafa annabi sallallahu alaihi wasallam ala qutumin min al-atam eh manzon Allah ya leka ga wani tsauni daga cikin tsaunin nuka fa qala sai ce hal tarawna ma ara shin kuna ganin abin da nake gani kuwa manzon Allah ya ce wa sahabbansa kuna ganin abin da nake gani inni aral fitana takaw khilal buyutikum mawaqi al-qadar lalle ina ganin fitinu fitintunu suna aukawa tsakiyar gidajenku mawaƙi alƙadar irin yanda irin aukawa irin na ruwan sama yadda kasar ruwan sama na zuba haka Allah ya nuna mun fitintinu za su dinga kwarara daga wajen gidajenku manzo Allah ya nuna wajen gabashi ya nuna bangaren mashrik cewa fitina zai zo ta wannan bangare wanda za a zubar da rayukan musulmi da yawa a cikin za an gani kaga manzo Allah ya faɗi wannan kafin fitinan ya zo ko bayan ya riga ya rasu sai wannan fitinan ya auku kamar yadda ya faɗa an samu fitintunu da yawa na zubar da jini a iraki da kuma kasashen musulmi wanda har yanzu ana gamuwa da wannan fitintunin ko dama annabi ya ce da zarar an zara takobin fitina a cikin al'ummata ba za a mayar da shi ba ilayu mulkiyama tun da aka kashe ainihin umar dan kaddaf aka ce umar dama shine kofa na fitina shine mai toshe kofa na fitina kashe umar to an buɗe kofa kenan sannan kuma aka zuwa kashe usman dan affan ai shi kenan sai fitina sai kofa fitina ta buɗe ila milkiyama qiyama an gani za ga kasashen musulmi su ne kasashe wanda aka fi zubar da jini fiye da ko ina a cikin kasashe sai ga kasashen turawa suna zaune lafiya amma kasashen musulmi ana ta zubar da jini to mun manzo Allah ya gani ko in ka bincike zubar da jinin gaba daya ka bincika ka gani akan duniya ne yanzu mu dauki kasar mu Najeriya yan kidnappers akan me suke zubar da jinin mutane sannan kuma mutanen da ba yan kidnappers akan me akan mulki hmm. ai da mulki da kuma abin da ya shafi kuɗi duk duniya ne eh. babu ɗaya daga cikin su wanda yake zubar da jinin mutane akan an bar addini ya kamata a dawo zuwa ga aƙida ingantacce an gane wani ku. Allah shi kiyaye eh wannan Allah ya nuna ma annabi fitina ne kafin fitinan ta zo eh حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني أروة بن الزبير أن زينب بنت أبي سلمى حدثني أروة بن الزبير يا بام الأباري شو للي زينب دير أبي سلمى تاباش الأباري أن أم حبيبة بنت أبي سفيان حدثتها شو للي أم حبيبة دير أبي سفيان an gane ta ba ta labari an zainab binti jashin ta karbo daga zainab binti jash matan manzo sallallahu alaihi wasallam annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam dakhala alaiha fazi'an manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shigo wajen ta ya shigo wajen wa zainab binti jash eh. ya shigo wajen matarsa a firgice ya kulu la ilaha illallah yana cewa la ilaha illallah wailul lil arab min sharrin qad azaba ya tabbata ga larabawa daga sharri wanda gashi ya kusanto sharri ya kusan zuwa larabawa za su zubar da jini yi yau ma mera da mai yajuj wa Ya yace an bude yau daga toshiyan nan na yajuj wa majuj toshiya wannan katanga wanda yajuj wa majuj suka sanya mm. wanda ainihin zarkan ne ya sanya mm. domin ya kange yajuj wa majuj daga shigowa suna zaluntar musulmi to wannan katanga din an bude shi mm. an dan fasa shi mithlu hadha wa halaka misalin wannan sai annabi ya haka sai hada ya tsunsa kai ce misalin wannan ramin ya dan bude kenan nan gaba ramin zai fashe gaba daya fa iza jaa wa'du rabbi ja'alahu dakkan idan alƙawarin ubangiji yanzu tashin kiyama ya kusa zai sanya wannan katanga za a nike shi gaba daya wa kana wa'du rabbi haqqan an gane ku a lokacin idan ya jujo ma sun fito a lokacin za a ringa daukar ran musulmi mm. ana kashe mutane ana zalunta mutane ba gara ba dalili mm. za a kashe mutum mai kisan bai san dalilin da ya sa ya kisa ba shi wanda aka kashe bai san bai yi aka kashe shi ba mm. ina ba ta gane wannan kun ga ai mun duba zamanin da muke ciki yanzu kun ga yadda ake zubar da jinin mutane za a dan adam a ran dan adam ya zama kamar ran kiyashi ko to kaga idan wancan lokacin ya zo to barnan ma zai dinka yanzu eh manzo Allah ya ce an nuna mai an san bude wannan toshiya din mm. na ya juju ma juju mm. sai annabi ya hada tsakanin yatsunsa an dan bude kadan mm. to kenan an kusa fasa wannan katangan wa ya billah fa qala zainab sai zainab ta ce <coughs> fa qultu ya rasulullah nace ya rasulullah ana haliku fina salihun shin za mu halaka idan an fasa wannan katanga alhali a cikin mu akwai salihai inda a cikin akwai mutanen kirki shin za mu hallaka gaba daya wala na'am idza kathura al-khabath yace eh za ku hallaka idan zunubi yayi yawa idan datti yayi yawa to da wannan kenan aiki ya ga malamai hmm. dole ne ga malamai idan sun ga kurakurai yana faruwa a doron ƙasa su tsaya su yi wa'azi idan malamai suna ganin kurakurai suna wa'azi suna cewa to ai mu ba ma yin zunubi hmm. ai masu yin zunubi kawai so abin ya shafa to idan fitina ta zo in Allah ya tashi saukar da musiba Allah baya rarrabewa sai dai gobe kiyama Allah ya rarrabe amma a nan duniya fitina tana shafan as-salih wa dalih tana shafan mutumin kirki da kuma hallakakke wata ko fitinatan la tusibanna allazina zalamu minkum khassa ku ji tsoron fitina in ta zo ba ta samun wanda suka yi zalunci su kadai kawai tana game kowa da kowa ne to haka idan fitina ta zo muka ga saban Allah yi yawa dole ne ga malamai su fito su wayar da mutane suna musu saban Allah ya yi yawa irin shirkan da ake yanzu a wannan zamanin da irin bidiyoyin da ake a wannan zamanin da saban Allah da ake yi dole ne ga malamai su fito su hana kada malamai su dinga bada muhimmanci wajen harkar siyasa malami yana bada muhimmanci akan harkar wa za a zaba saboda kawai ya cika aljihun shi ba sa karantar da mutane halal da haram Mun bari ya zama to dandali na siyasa mutum zai fito karo-karo yana tallata gwanin shi shi ma wancan ya fito karo-karo a masallacin shi ma yana mayar da martani yana kare gwanin shi kowa yana da nashi gwanin a masallaci ba masallaci da ya kamata a karantar da mu musan Allah a karantar da mu musan haƙƙin manzo sallallahu alaihi wasallam a karantar da mu mu ji tsoron Allah mu bauta ma Allah mu ji tsoron haramun da sauransu to sai ya zama to duk an yi watsi da wannan abu idan ka ga liman ya hau hudu ba ya hau kan mumbari zai hudu ba yana hudu ba ne kawai akan siyasa ku saurari hudubobin saudiya garin da ake yin salafiya ku bambanta shi da hudubobin da ake a najeriya wallahi saudiya a cikin hudu ba ɗari sai sun yi hudu ba akan aƙida a gyara aƙida a nisanci shirka sai sun yi hudu ba wajen guda shida su kuma sauran sai a kasa su cikin guda hudu haka suke hudu ban su amma mu a najeriya kafin a karantar da kai addini sai an zo an yi magana akan siyasa akan siyasa kawai ake fagewa yanzu ka ringa sauraron kasukan mutanen da suke da'awan sunna za ga sun aje asalin da'awansu sun koma yanzu kawai suna bugewa ne su yanzu 'yan siyasa ne yanzu kungiyoyi da yawa wanda da can suna buɗe wuta ne kan aƙida suna buɗe wuta suna yin wa'azi akan sufanci ba kyau shi'a ba kyau ƙur'aniyun ba kyau kafin ka ji an yi wannan wa'azi guda ɗaya an yi wa'azi akan siyasa sau saba'in ko sau tamanin kun gane wannan ko to saboda haka idan zunubi ya yi yawa sabon Allah ya yi yawa ya zamanto babu malamai masu kwaɓa. Allah zai hallakar da na kirki da na banza gaba ɗaya. tun kafin lokacin ya zo duk wanda ya san wani abu na ilimi ya yada iliminsa kada ya kuskura ya koya abin da ya sani ya karantar da mutane saboda idan wannan mutuna ta zo ta shafa har da shi ya samu uzurin da zai gabatar ga Allah ba kiyama a gabansa an gane kenan ya juju ma juju fa idan an fasa wannan kofa babu mai iya tare su sai Allah za su bayyana zamanin annabi Isa alayhi salam shi ma annabi Isa in ya ga sun bayyana kawai iya abinda annabi isa ke iyawa kuma annabi isa a zamanin shi aka yaƙi dajjal aka kashe shi amma annabi isa zai gaya wa mabiyansa cewa yanzu wasu mutane sun bayyana la ya dani li ahadin fi qitalihim babu iko ga wani mutum a wajen yaƙansu. su annabi isa zai faɗa ce babu wanda zai iya yakan yajuju wa majuju sai Allah zai gaya ma annabi isa wa'annan mutane sun fi karfin ku fa harris ummataka ila tur ka tattaro al'ummanka zuwa ga dutsen turi sina sai al'umman annabi isa a lokacin mutanensa ya ce duk mutumin da yake mabiyina ya hau dutsen turi sina idan suka hau dutsen turi sina sai Allah ya saukar da wani irin iska duk wani mai kwayan zarra na imani Allah zai ɗauki ransa an gani a lokacin Allah sai Allah ne zai halaka da ya zuwa majuju amma babu wani musulmi mai makami da zai iya dumfarin su yaƙe su tun da gaya muku hata annabi isa allah ya ce kada ma ka ce za ka kwatanta yaƙen ya zujo ma zuci kawai ka ɗibi al'umman ka kawai ka yi sama da su kuma haka aka yi kenan idan ya zamanto yaƙi ya fi ƙarfin kaya za ka yi mai da shi wasa ko duk yaƙin da ya fi ƙarfin mai da shi wasa idan ka ga waɗannan mutane sun nannan kaka wajen yaƙi to la yukallifu llahu nafsan illa wus'aha Allah baya kallafa ma wata rai sai abin da za ta iya kar ka zo ka ce ayi tunda sun fi karfi na ni zan ringa yin kuna bakin wake to kunan bakin wake bai daga cikin karantarwa na sunna idan wa'annan sun fi karfin ka kawai to kai kuma ka tsaya kai ta shiryawa kana gina al'umma kan tauhidi kana gina kan tsoron Allah har Allah ta'ala ya sa musulmi su yi karfi an gane Allah ya ce ayi yaki ne da sharadin muna da iko na yin yakin idan babu da iko Allah ya yafe mana wannan shi ne wa an zuhuri haddathatni hind bint al-harith an karbo daga zuhuri tace hind bint al-harith ta bani labari anna umma salma ta qalat lalle umma salma ta ce istaqaza an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam fa qala manzon Allah ya farka wani dare sai manzo Allah ya ce subhanallah subhanallah ma za unzila min al-khaza'in ne aka saukar me aka saukar ne na ainihin taskoki annabi Allah ya nuna mai wasu irin taskoki na arziki da za a saukar da su a garuruwan musulmi an gane ko to idan kuna zaune lafiya sai arziki ya zo kada ku yi tsammani zaman lafiya zai ci gaba da zaran kun samu arziki to fitina ya shigo cikin ku kenan ina ba ta gane ba kwa ganin ko da awa ake da zaran an fara samun kuɗi shi kenan fitina yana shigowa in kaga ana ta da'awa ana ta da'awa bi haƙƙin kowa na yi da ƙarfinsa kan shiga kan karfi ka kan karfi to za ka cewa lalle lalle kuɗi bai zo ba ne da zaran naira ta fara shigowa za ka ga hasada ya shigo za ka ya shigo za ka rabuwan kai ya shigo za ka san shugabanci ya shigo kama idan wahala ne fa ba mai san shugabanci san shugabanci na zuwa ne idan kuɗi ya fara samuwa hmm. ko ana tunanin za a samu kuɗi hmm. in dai kuna da'awa ne da'awan ya zan ba ko kobo. kowa za ka yi yi tsakanin shi da Allah ne da zaran an fara samun lera to a nan wajen sai mutanen da suke da imani kawai da suka kai zuciyarsu nesa ke sa manzo Allah ya ce subhanallah annabi ya firgita Allah ya nuna mai cikin mafarki wani irin taska na dukiya da zai samu a kasashen musulmi shi kuma da zara an samu wannan taska shi kenan zaman lafiya ya kare a kasashen musulmai za a samu gwalagwalai za a samu lu'ulu'u za a samu murjani za a samu fetur a kasashen musulmi kaga duk wayannan dukiyoyi a ina ke samun su a kasashen musulmi to kuma da zaran an same su ka zaman lafiya ya kare yanzu zamfara me yasa ake ta zubar da jini a zamfara jama'a saboda gwal ana so a kori duk wani mutum duk wani talaka wanda yake noma a wannan bangaren a kore shi saboda mutane azzalumai barayi su ringa kwasan wannan gwalagwalai suna kaiwa kasashen waje suna samun kuɗi hmm. shi yasa babu inda ran talaka ke zuba kaman zamfara hmm. sannan sai birnin gwari hmm. shi ma birnin gwari an ce akwai arziki a wannan waje sosai shi ake so a kori mutane daga wannan wajen duk mutumin da ya san cewa ana barin wuta ba abin da zai kashe wajen to kai su samu dama su kwashi arzikin su A gane wannan ko duk wannan kidnapping daga kan ana yi duk kudi yake nema yau wanda a ce babu kudi da an zauna lafiya sai Allah ya ce inna ma amwalukum wa auladukum fitna kaga an ce ga kungiyoyi guda biyu suna yin da'awa sun rabu bincika ga gari ka bincika ga zaka cewa lalle akwai wani abu na abun duniya cikin al'amarin ina fatan gane wannan to shine abin da manzo Allah manzo Allah ya surgita kun ga manzo Allah ya ce wa sahabbai ba na tsoro a gare ku a ce ku yi shirka me nake tsoro kada ku yi gogoriyo akan mi duniya shine babban abu to shi ma annabi annan da Allah ya nuna mai wannan kaga ila yanzu za a yi ta farin ciki yanzu an samu fetur a katsina hmm. ana jin daɗi to a yi shirin zubar da jini hmm. an gane wannan fetur da aka samu kada ɗauka za a yi farin ciki dukiya ya ƙaru amma kuma me zai biyo bayan nan gaba an gane to wasu mutane suna nan suna kallon alkhairi za a samu mutane masu fasa kauri a je a fasa tanki a kwashe wuri kaza sojoji su harbe duk ana mutuwa ana zuwa an gane yayi to irin wannan abin da ke faruwa a kasashe kaje ganin a can biyafura da wurare suke zuwa su fasa tankokin su fasa ainihin menene bututun mai da sauransu kurkawai da pipe to zai shigo nan arewa to kuma duk abin da ya shigo arewa ana ninninkawa ne idan fitina guda ɗaya ne a kudu in ya shigo arewa yana zama hamsin kun ga wannan kidnapping din ba ya daɗe a da an daɗe ana kidnapping a nan najeriya amma babu a arewa su kidnapper da suke kidnapping a can bangaren can kudu suna duba mutumin da yake multi biloniya sai su kama shi su ɓoye ce ya kawo biliyan kaza in ba haka ba ɗan uwan ya kawo biliyan kaza sun san yana da shi sai a zo kai da za ka san ma'ana kidnapping ɗin ba tunda kai da kare sai mutumin da yake yana da ƙazamun kuɗi za a kama shi a ɓoye kuma an kama shi an ɓoye za a samu ɗaki ne lafiyayye a sa shi za a ba shi abinci ya ci a mai komai amma a ce ba za ka fita ba wallahi sallai in baka ba da kuɗi ba nan za ka zauna to yana so ya ji daɗin duniya sai ya sa ya yi magana iyalansa a je a kawo kuɗi a ajiye a ba wannan ɗankin na faɗin zai zake shi kama da abin ya shigo arewa ba wasu irin ƙauyawa ne ga su da makamai mahaukata suke zuwa su kama talaka wanda bai ciwo bai sha ba ba shi da Koko ba sai a ce sai dangi sun kawo miliyan goma a ina za a samu miliyan za ko kaɗi ko kaso in ba kawo miliyan goma mu kashe ka mu kashe shi mu kashe banza to yanzu talakawa ake kidnapping amma wa'ancan mutane suna kama manya-manyan shugabanni ne ko misali irin turawan nan da suka zo suna ɗiban gwalagwalai ko fetur ana ciniki da su an gane ko ko masu masu yawon shakatawa aikin yi din su dole ne gwamnati ta yi wani abu haka suke yi su a can wajen shi yasa kaga wato a can bangaren kidnapping din bai yi tasiri ya zama to wani abu wanda amma yanzu kidnappers ko tudun wada za su kama dan dako kaga zubar da jini ya zo ya yi yawa to ballantana kuma ya ce a ce yanzu arziki ya karu an samu fetur an samu kaza an samu kaza nan ai sai yadda alhali yayi an gane ko wa ma za unzila min alfitan <clears throat> kuma menene abin da aka saukar na fitintinu annabi Allah ya nuna mai yana wannan ma za din da ta'addub ne ba mm. annabi yana mamaki fitinan yayi yawa subhanallah fitina zai yawaita kasashen larabawa za a yi ta zubar da jini ana kashe mutane ran dan adam ya zama kamar kiyashi shi sa manzo Allah ya farka a firgice ko mafarkin annabawa gaskiya ne an gani yanzu muna ganin abin da ke faruwa a Syria muna ganin abin da yake faruwa a Iraki muna ganin abin da yake faruwa a Libya Somalia kusan ku duba kasashen da kasashen musulmi ne kuma galiba kasashen larabawa ne asalin arna suna zaune lafiya a garuruwansu sai mutum ya je garin arna ya ya lafiya amma ya zo kasashen musulmi ya kashe shi wa iyaz billah na'am حدثنا أبو نعيم حدثنا أبو العزيز بن أبي سلمة بن الماجشون عن عبد الرحمن بن أبي صعصع عن أبيه عن أبي سيد الخدري رضي الله عنه قال لك أبي سيد الخدري الله يكارى مسا يدايشي قال لي إني أراك تحب الغنم النبي يأتي وأبو سيد الخدري رضي الله عنه inni araka bulgana ma hmm. lalle na kai mutum ne mai son dabbobi mai son tumaki wadattakhiduha kuma kana kiwon su ka rike su kana kiwon su fa ha wa aslih ru'a ha to ka inganta su ka inganta ru'a ta ha, ka inganta makiyayen na ru'amaha yake to na makiyayen ta ka inganta ta hmm. in za ka yi kiwo ka tsaya ka yi kiwo tsakaninka da Allah hmm. dabbobin ka kula da su da kyau ka ba su abinci yadda ya dace shi ma ka kula da dabba ka bashi abinci yadda ya dace zaka samu lada annabi ya ce duk wani abin da yake da hanta danye ka ciyar da shi akwai lada in kana kiwon dabba ka ba dabban abinci yadda ya kamata baka zalunce shi ba akwai lada in kuma ka zalunce shi gobe kiyama akwai hisabi mun ji labarin wata mata manzo Allah ya bamu labarin wata mata da ta shiga wuta saboda mage ta daura magen ta hana magen abinci kuma ba ta saki magen ta ci daga cikin kwarin kasa ba har ta mutu mm. akan haka matar ta shiga wuta to shi kaga anan wajen manzo Allah ya nuna ya gaya ma Abu Sa'id al-Khudri mm. idan har za ka yi kiwon dabbobi mm. to ka tsaya ka inganta kiwon ka inganta dabbobin sannan kuma su masu taya ka kiwo masu taya ka kiwo ka tsaya ka biya su kuɗi da kyau kar ka zalunce su ka biya su albashin da ya dace da su fa yi sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul domin lalle na ji annabi sallallahu yana cewa Ya yati alan nasi zamanu lalle wato wannan Abu Sa'id al-Khudri ya karbo daga babansa shi Abi Su'afa ibn Abi asa ya karbo daga mahaifinsa shi ko mahaifinsa ya yi mahaifinsa daga Abi Sa'id al-Khudri hmm. yake cewa hmm. qalali wato ya ce mun kenan shi wato shi wa kenan shi abu su asu haɗin kenan eh, eh shi ne abu sa'id yake cewa mm. ni na ga kana son dabbobi mm. kuma kana son kiwon su mm. to ka inganta su ka inganta su domin na ji annabi yana cewa sallallahu alaihi wasallam ya ti alan nasu zamanin ta kunu laganamu fi khaira mali muslim wani zamani zai zo ga mutane wanda tumaki za su zamanta su ne fiyayyen dukiyar musulmi a gani shi ne fiyayyen dukiyar da in ka rike hankalinka zai kwanta eh. yatba'u biha sha'afal jibal yana bin saman duwatsu da ita ko jefukan duwatsu aw sa'afal jibal fi mawaqi'il qabr ko yana bin jefukan duwatsu ko saman duwatsu a wajen inda ruwan sama ke zuba duk inda inda ruwan sama inda akwai ruwan sama hmm. ko inda akwai rafuka hmm. nan suke zuwa amfanin zuwan wajen saboda kiwo da in za yi kiwon dabbobi sai ka samu ruwa mm, to suna hawa saman duwatsu kayan saman duwatsu babu wanda ya damu da kai mm. in kana cikin gari za a bi ka gari a kwashe kamar mm. ka je can saman dutse ba ruwanka da kowa ya firu bi dinihi min alfitan yana gudu da addininsa daga fitintunu lokacin zubar da jini zai yawa bala'i zai yi bala'i idan mutum ya ga bala'i ya yi bala'i sai ya gudu ya koma can daji ya koma can saman duwatsu ko jefukan duwatsu yana kiwon dabbobi yana bauta ma Allah haya gabu da Allah lani lafiya zamanin ya zo bai zo ba dan yanzu ga koma daji nan ne ba za a kashe ka ko shine wannan shine kai ka kai kanka eh. yanzu yanzu birni ne ma yanzu yake da tsaro in kaga ana kashe kashe to a ƙauye ne hmm. ana bin ƙauye ne a yawan mutane kare dangi hmm. a cikin daji a kashe mutane a kwashe dabbobinsu kaga lokacin bai zo ba tukuna mm. in lokacin ya zo guduwa daji ka hau saman duwatsu ka yi ciwo, ka bauta ma Allah domin ka samu uzuri a wajen Allah shi ya fi alkhairi a gare ka mm. yana zama a cikin birni mm. in ka zauna a cikin birni za a ɗauki ranka ne kawai za a yi ta zubar da jini kuma ka bincika zubar da jinin ba kan addini bane kan rayuwar duniya ne to in ka tsaya kace za ka yi wannan fada kai ma kana fada ne kan duniya ya kenan da ka gudu an gane fada ne na kabilanci fada ne kila na wariyar launin fata ko fada ne na yan kasanci fada ne wannan ka gani ko kan siyasa a ce eh, APC ne suke fada da yan PDP ko yan PDP suke fada da yan masu kayan marmari ina fatan gane sai a ce yaƙi ne akan siyasa kawai wannan ya ɗauki makami zai taɓa ma ɗan uwansa ɗan uwanka ne musulmi amma tun da siyasa ya bambanta ko saboda fatan ku ya bambanta ko saboda ƙasar ku ya bambanta ko ƙabilan ku ya bambanta a ta zubar da jiki Haka irin wannan yaƙi in mutum ya samu dama ya gudu kawai yaƙin bai shafe ka ba kai musulmin kiki kana yaƙi ne dan kariya ga addininka man qatala li takuna kalimatu llahi hiya al-ulya fa huwa fi sabilillah duk wanda yake yaƙi dan kalmar Allah ya zama shine kololuwa shine fi sabilillah amma duk wani yaƙi wanda ba wanda ba kana ɓata maka kanka lokaci ne na'am حدثنا عبد العزيز hadisana ibrahim an عن صالح kaysan za ka ga cewa irin wayannan kharijiya asariya din nan khawarij al-asr hmm. su din nan suka dogara da irin wayannan hadisan sai su koma daji an gano wannan lokacin da yi ba hmm. a gani to su din nan sun koma daji suna ganin wai yanzu ne lokacin Wani su koma su samu wani waje su keɓance su ta bautan Allah a cikin shi to lokacin bai yi ba in lokacin yayi zai zama to cewa duk mutumin da yake cikin birni yana cikin hadari ya zaka duk wata ƙasa yanzu duk fitinan da ake nan wanda suke cikin ƙwaryen birnin suna zaune lafiya mutanen da suke gefe gefen garuruwa su ake kashewa an gane eh حدثنا أبو العزيز الأويسي حدثنا إبراهيم عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن ابن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال أبو هريرة الله يقرأ مثلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زن الله صلى الله عليه وسلم يا ستكون فتن lalle wata irin fitina za ta kasance alƙa'ir fiya khairun min alƙa'im wanda yake zaune a cikin fitinan ya fi alkhairi fiye da wanda yake tsaye in ana fitinan kana zaune ka dan fidan saukin fuskantar fitinan fiye da wanda yake tsaye wal qa'imu fiha khairu min al mashi sannan wanda yake tsaye a cikin fitinan an gani baya tafiya ya tsaya waje daya ya fi alkhairi fiye da wanda yake tafiya kai bai tafiya za a dauka kai ma kana daga cikin fitinannin ne kai ma sai a sai a kai ka lahira wal mashi fiha khairu min sa'i shi kuma wanda yake tafiya ya fi alkhairi fiye da wanda yake gudu gudu mai gudu zaka to shi ma wannan fitinannin da ya kashe shi a gani mm. a lokacin gudu ba zai amfane ka ba mm. in ka ce za ka gudu to za a ce kai din nan kana daga cikin fitinannu mm. wa man tasharrafa fala tastashrifu duk wanda ya leka zuwa ga fitinan ana fitina kada ya leka to kai ma ba za ta leke ka eh kaka zai kallo in ana fitinan samu wani waje ka labe ba magana kallo wa man wajada malja'an aw ma'azan yawa falyubbi idan fitinar ta zo duk wanda ya samu malaba ko ya samu wajen wajen neman tsari wajen da zai samu kariya to ya nemi tsari da wannan wajen ya ɓoye domin fada ne wanda in kana da ilimin addini zaka cewa fadan bai da amfani akwai fada mai amfani akwai fada mara amfani to lokacin zaka fada ne wanda kai ma baka san dalilin shi ba zaka kawo mutum ya dauki makami kawai ya kai hari ya ce biyo ni kawai biyo ni kana bin shi kawai ya kama tsarin mutane to kai ma kawai sai ka taimake shi tsarin me dalili baka sani ba kawai kai ne kawai kaga ana tsara kai ma kana yi kila saboda jagoran ka ne ko saboda siyasan ku daya ko saboda kabilan ku daya ko saboda fatan ku daya ko saboda kasan wato manufar da ba dai musulunci bane an daga tuta ba tutar la ilaha illallah bane wani lokaci kuma za a daga tutar la ilaha illallah amma kuma na yaudara ko tutar la ilaha illallah akan jahilci ba abu ka'ida ba to duk irin wannan sunan shi fitina kaka shiga a gani sai idan an daga tuta wanda yake ya dace da kitabu wa sunna akan manhajin salaf to shine zaka shiga cikin wannan kai ma ka bada gudunmawa saboda ko da ka mutu zaka gamu da Allah lani lafiya a gani ka da duk mafi yawan fada ana yin shi ne saboda wani ajanda na duniya to kuma wani lokaci in za a yi ajandar duniyan sai a dan rabe da wani abu na addini sai ga ko dan wani burbushin addini ko ga ana kabbara sai ka doka musulunci ne Allahu Akbar to an yi amfani da Allahu Akbar dan ya zama wani abin da za a yaudare ka ka ɗauka musulunci ne a zubar da jinin mutanen da babu ruwansu da saboda haka dole ne mu yi taka tsantsan sosai in mun danga daga tuta mu bincika wai tutar nan menene manufarta wane ne jagoran wannan tuta ina yin nufa da wannan tuta din an gane ko domin zamanin ya zo ƙarshe mafi yawan mutane za su daga tutan jihadi na yaudara za su ga daga tuta domin cimma burinsu na siyasa wa iyazillah hmm. eh wari bin shahabin haddasani abubakar bin abdurrahman bin alhari eh ana abdurrahman bin al-aswad an nawfal bin muawiya an karbo daga nawfal bin muawiya mithla hadisi abi hurairah hadha misalin hadisi abu hurairah wannan Ila ana abubakar yazid sai dai abubakar yana dan karawa a cikin ruwayan shi akwai dan wani ziyada min as-salati salatun man fatatuhu fa ka'annama wutiya ahlahu wa malahu a cikin ruwayan Abubakar yana karawa a ciki akwai akwai ziyada ziyaratu sika makbula cewa daga cikin salloli akwai wata sallah man fatatuhu fa ka'annama wutiya ahlahu wa malahu duk wanda sallar ya kubuce mai kamar ya rasa iyalansa ne da dukiyansa ka ko babu wanda zai yi sha'awa ya rasa iyalansa da dukiyansa to akwai sallah wanda duk mutumin da ya yarda wannan sallah ya kubuce masa kamar ya rasa iyalansa ne da dukiyansa wajen hasara wasu malamai sun ce sallar la'asar wasu ce sallar juma'a idan mutum ya yarda sallar juma'a ya kubuce masa ba karamin asara yi ba haka ne ya yarda sallar la'asar ya kubuce shi ne salatul wusta to asara ne mai girma kamar mutum ya rasa iyalansa ne da kuma dukiyansa na'am حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن الأعمش عن an zai zaid bin wahab an da mas'ud radiyallahu an an nabi sallallahu alaihi wasallam qal daga manzo Sallam ya ce satakunu azratun wa umurun ha. da sannu za ku samu wani babakire kaga manzo Allah bai yi kasa a gwiwa ko duk wani abin da zai faru na fitina sai manzo Allah ya gaya mana kuma in ya gaya mana zai gaya mana cuta kuma ya gaya mana magani kaga wannan shi ne gayan adalci manzo Allah yana da tausayin mu duk abin da zai cutar da mu baya so sai manzo Allah gaya ma ga abin da zai faru kuma ga yadda zaka magance wannan abu hmm. kuma gane wannan ko hmm. to kaga nan annabi ya ya mana ya mana da yake cewa ya mana ciki ya mana goyo yake cewa ko hmm. ya ke cewa ne hannun kan sanda eh komai ya mana ya mana gata ya mana duk wani gatar da ake so annabi ce za a samu wani irin babakere ta bangaren shugabanni na'am za a samu shugabanni za su yi babakere da mulki ya zama su kadai suke mulki ba sa yadda kowa ya hau in ma ya zama to daga su sai ƴaƴansu ku sai dai a baku mukamai ƙanana ina fata gane wannan ko ya zama to wata ƙabila ce za ta karɓo mulki ba ta son kowa ya hau ko ya zama to wasu mutane ne masu wata manufa za su hau mulki ba su yadda kowa ya hau mulkin ba shi ne asara za a samu wani irin babakere wa umurin tun da kuma al'amura da kuke kyama za a samu al'amura wanda ba kwa so daga cikin al'amuran da ba kwa shugabanninku ƙasanku tana da dukiya dukiyar da ya kamata komai talakawa su same shi kyauta sai a ce sai kun biya kuɗin makaranta sai kun biya kuɗin wuta ko kuɗi ne mai tsada a yanka muku albashi ɗan kaɗan wanda baya biya muku bukata a karɓa haraji mai yawa a wajenku a hana ku ruwa a hana ku wuta a hana ku jin daɗin rayuwa alhali akwai dukiyar to wannan yaya kaga wannan al'amari ne tunkiru na ha da kuke kyama eh? ko bai kuna da shi a ƙasar ku yanzu najeriya mai muka rasa babu amma ɗan najeriya na jin daɗin dukiyar najeriya baya ji hankalin shi a kwance yake ko da kai mawadaci ne hankalin ka ba kwance yake ba to manzo Allah ya gaya wa sahabbai za a samu irin wannan babakere za a samu al'amura ha mm. da kuke kyama game da shugabanninku mm. an gane mm. ba za ku samu shugabanci irin na abubakar da umar ba shugabanci irin na abubakar da umar lokacin shi ya riga ya wuce na'am kwalu ya rasu fa ma ta'muruna kun ji sahabbai su sahabbai sun riga sun fahimci addini da kyau to ya rasulullah idan wannan abin ya zo mai ka umarce mu kawai ka ba mu umarni kawai shi za mu yi aiki da shi an gane ba kawai mutane yanzu ba sa sauraron malamai kawai mutane suna yin gaban kansu ne kawai wa iza ja'ahum amrun min al-amri aw al-khawfi azau bihi kawai su din nan za su kwanto za su kwanto ainihin kura ne sai su aka maka Allah mutum abin nan sai sai su malamai su ma su shigo a yi da su sai ba argan to lokacin sai a ce malamai su shiga in ka ki shiga a ce ma a ce ma fitinan ne a ce ma munafiki matsoraci matsoraci kafin a tsoron fitina ba a kira ka ba hmm. ya kamata duk wani abin da za a yi sai an zauna da malamai na kirki malamai rasikun muna so mu yi kaza menene fahimtar ku malam hmm. shin abin da muka yi daidai ne ko ba daidai bane hmm. to ba a yin haka Ya sai dai sai an tono fitina ta ce aka maka lawa ba gashi mun tono yanzu ku ne za ku jagorance mu shi malam kai ne jagora jagoran me ce fitina da muka tono <laughs> to a lokacin in ka ce a'a ce dama irin ku ne munafukai zai hada hada kai an gani to kaga sabon manzon Allah sun ce ya rasulullah me zaka umurce mu tun da sun ga cuta to annabi ya ba su magani su suna komawa ne kai tsaye wajen likita su gaya maka suna cuta kaza ba sa yin drug abuse su dinga shan magani ba tare da me ba ba tare da sanarwar likita ba to su suna tambayar likita to ga cuta wani magani za mu sha don mu warke na'am qala to al-haqqa alladhi alaykum sai annabi ya ce ku ba shugabanni haƙƙin su dake kanku wata ba shugabanni haƙƙin su dake kanku me haƙƙin ku a yaƙin shugabanni a kanku biyayya shugabanni ku musu biyayya in babu sabon Allah an gane wannan ko wajen saluna Allah alladhi lakum sai kuma ku roki Allah abinda suka zalunce ku suka hana ku a nan manzo Allah bai ce in suka hana ku ku fito ku yi zanga-zanga in suka hana ku ku ɗauki makami ya ce haka a'a ku ba shi wagabanni haƙƙin su in suka zalunce ku Allah ya isa ya za Allah ya isa a haukan mu bari a yi caji ya ku jama'a shugabanni sun zalunce mu sun hana mu wuta sun hana mu ruwa sun hana mu shugabanci sun kwace mana komai sun bar isu isu kawai tona mai na yanzu haka za mu zauna mu ci gaba da sauraron azzalumai haka za mu zauna jama'a talakawa ya kamata mu bada ranmu sai an mutu ake yin gyara ƙasar faransa an yi revolution da aka yi revolution an samu gyara sai da aka mutu aka yi aka zaɓi nan an gane to wannan za ga masu masu yin wannan abu sai ka ga da sunan kuma addini in an yi wannan sai ga an ce inna la minal mu'minina أموالهم وأموالكم وأموالهم أموالهم وأنفسهم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون na rafan gane to kaga irin wani na malamai kan mu saurare su mu saurari manzan Allah ne manzan Allah ya riga ya gaya mana ga abin da ya ce shugabanni azzalumai sojoji na an na hannunsu yan sanda na hannunsu custom immigration civil defense waye suna hannunsu a takashe makamai na hannunsu ko kuna da makamai bai kai nasu ba to ku ba shugabanni haƙƙinsu haƙƙinku da jikansu ku ba su su kuma in suka zalunce ku kada ku ce za ku yi fito na fito in kuka yi na fito na fito masu fito na fitan zaluncin su ya fi na shugabannin ko zalunci masu fito na fitan suna neman su za su yi laifin da ma'aikata na shugabannin saboda me mm. me yasa za su yi laifin da ya fi na shugabannin farko sun saba wa karantar manzan Allah mm. sannan kuma na biyu abinda manzan Allah ya hararo har ya bada wannan fatawan mm. me ya hararo ya hararo za a zubar da jini za a samu wani irin barna barnan da zai hana mu gudanar da addinin mu ya hana mu gudanar da rayuwar mu shugaban yana zalunci da zalunci shi bai hana mu sallah ba ko da muna sallan da cikin kunci muna dai sallan zalunci mu bai hana mu zuwa majalis na ilimi mu yi karatu ba ko zalunci shi bai hana mu sadar da zumunci ba zalunci shi bai hana mu zuwa kasuwanni ba zalunci shi bai hana mu yin noma ba to amma da zarar mun dauki makamai to ya kenan bai hana mu auratayya ba muka dauki makamai ba in aka fara rugudan bom karatu zai yi na ka fara lugudan bom sallah zai yi a masallatai sai kowa ya sallah a inda ya buya wurin da ka je ka buya nan za ka yi alwala amma ka samu ka yi alwala ko ka yi taimama a yi sallah ko maganan kuma a je kasuwa a baje koli cikin kwanciyar hankali ana kasuwanci ya ƙare ba ce bane ya ba maganan bari in je kasuwa in ce bane daga nan ka tafi sai kawai in ka tafi sai ka ce musu in na dawo na dawo ban dawo shi kenan na yi shahada shi an gani? to hmm. wannan shine abin da manzo Allah ya duba amma yan ta'adda ba sa duba wannan hmm. sai ga da sunan addini suna ba da wani irin fatawa wanda zai sa a zubar da jinin mutane zai sa a dakatar da addini ga baki daya kuma su mutane ba sa daukan izina ya kamata mu ringa duba an ce in gemun dan uwanka ya kama da wuta hmm. akwai karin ba hausa shafa ba naka ruwa wani ya ce a ka kashe wutar dan uwanka sannan ka shafa mana ka ruwa to kaga gani ga wani ya ishi wani tsoron Allah idan kaga abin da ya faru a Misra kaga abin da ya faru a Algeria kaga abin da ya faru a Misra a Libya abin da ya faru a Syria abin da ya faru a Somalia kaga dai an da irin wayannan shugabanni sun yi zalunci sun yi babakere talakawa sun motsa ga irin abin da ya faru hmm. kasashen musulmi sun zama gulbin jini to kai tana da hankali ka jarraba irin wannan kasar ka ba za ka jarraba ba idan ka ga mutanen da suka jarraba to gudu ka ba su waje in kana da ikon ka kaurace ka yi hijira don ka kwaci ranka ka tafi abin ka shi ya fa alkhairi an gane wannan ko to irin wannan irin wannan karantarwa shine karantarwa wanda ya rike gwamnatin Saudiya har zuwa yau gwamnatin Saudiya mulkin ta ya kai shekara 200 da wani abu har yanzu wanda mutane sun makirai masu makirci suna ta makirci to da zarar talakawa an motsar da su to akwai malamai zara zarata rabbaniyun za su motsa su yi hudu ba su wayar da kawukan mutane ba a daukan makami a ce za a dumfari shugaba dan yayi fasikanci sai dai kafircin shi ya fito bayanan ne in an samu kufuran bawa shi za gani shugabannin suke samun abin da ba da haka ba saudiya ba ta zaune ba in kuma saudiya ba ta zaune ba aikin hajji ba zai yiwu ba inda aka biye ma wayannan yan ta'addan aka zo aka ce za a yi ta yaƙi to wallahi saudiya za a yi ta yaƙi ana bala'i ba mai zuwa aikin hajji dama aikin hajji an ce limanista da ilaihi sabila to Allah da yake yana son a je aikin hajji a duniya sai Allah ya bada ya ba ainihin salafiya suke mulki salafiya su ne malaman da ke bada fatawa wallahi da a ce ikhwanul muslimin sun karɓi mulkin saudiya an daina aikin hajji gaskiya ne haka ce khawarij sai karo mulkin saudiya aikin hajji ya dakata an gani saboda malaman harami malamai ne wanda sun yi kyakkyawan fahimta da sunna an gani saudiya duk sanda wani abu ya tashi kir kuma ya lalace kenan Allah ya ce wa man dakhalahu kana amina to da zai zamanto a ringa yaki a saudiya yadda ake a syria yadda ake a libya shi kenan to in ana yaki shekara goma to an ɗauke wa mutane aikin hajji na shekara goma ya zama alkhairi ko shari to wannan shine tasiri na yin tawaye ga shugabanni kaga Allah da ya tashi tsara Saudiya sai Allah ya taimaki Saudiya da ulama rabbaniyun salafiyun masu kyakkyawan fahimta na addini to wannan shine abin da ya tsara Saudiya saboda Allah yana so Saudiya ta zamanto ainihin center ta zama markar na musulmin duniya gaba daya kowa zai zo a tattauna al'amura na addini a wajen a zo a bauta ma Allah a wajen to da an bada abun ga wasu kungiya wanda ba ba ahlus sunna wal jama'a ba to na ran tsima da Allah aikin hajji ba zai yiwu ba hmm. akwai wani dan bid'a wanda shi da kanshi ya faɗa cewa billahi allazi da a ce saudiya ba tana da ce saudiya ba tana hannun yan salafiya bane yace wallahi da sufaye sun cinye kabarin annabi <laughs> dan bidiya ne da kanshi yake yake maka junan zaraddi hmm. yake kariyar da Allah ya ba Saudiya sai Allah ya sanya Makka a hannun ahlus sunna eh. ya farga ya fa ajaba rabbul alamin du'a'ahu fa ajaba fa menene fa hada fa amaddahu bi salasatul jidrani ubangiji ya amshi addu'an annabi da yace kada ka sanya kabari na ya zama gunki da za a bauta sai karfafa ainihin kabarin annabi da katanganni guda uku sannan bayan katanganni guda uku ga askarawa kuma ahli sunna kana matsa su subhanallah shirk bid'a subhanallah haram Ana da shi kenan da a ce yanzu kawai irin najeriya ne a ce saudiya ce najeriya shi kenan abubuwa sun ɓaci kun gani ta so daga wannan ƙa'ida wallahi ne abin da ke zaunar da ƙasa lafiya kamar annabi na so ya gaya mana maganin samun shugabannin da muke so irin zamanin da aka samu zamanin irin su abubakar da umar da usman da ali kulafa rashidun da aka samu zamanin banu umayya aka samu shugabanni masu adalci da banu abbas zamanin ya wuce mu yi hakuri da zaluncin shugabanninmu ba wai ana son zaluncin ba ne a'a haka Allah zai kaddara mana ƙarshen zamanin shugabannin ba irin wanda muke so ba ne sai dai zaman hakuri haƙuri ringa yi da su nan ko ba ana goyon bayan zaluncin ba ne ana gaya mana abinda Allah ya kaddara zai faru ƙarshen zamani to tun da haka ne ya kamata mu ɗauki makami idan mun kashe wannan to wanda zai ƙara hawa zai zama kila wanda ya fi shi ma a gaban najeriya najeriya ba mu taɓa cewa madalla ba tun da nake ni tun ina yaro ake mulki a najeriya ba taɓa gana ce madalla ba sai ya ce wala gara ma na da gara ma na da ake cewa na'am an ce lokaci ya yi za mu tsaya nan abinda muka faɗa daidai allah ta'ala ya ba mu lada da muka yi kuskure Allah ya gafarta mana Allah ya zaunar da ƙasar mu lafiya Allah subhanahu wa ta'ala ya shiryar da mu ya shiryar da shugabanninmu ya ba su ikon yin adalci ga talakawa Allah ya ba su ikon yin adalci ga talakawa Allah ya sanya mu shugabannin ya sanya mana tsoron Allah ya sanya mu shugabannin mu tsoron Allah wani ya ce Allah ya ƙara wa malam lafiya mutum da ya haɗa baki da abokin shi ya auri matar shi zuwa wani ya auri matar shi zuwa wani lokaci ya sake ta don ta dawo gidan shi amma ita ba ta sani ba to shi idan ya aure ta ya yi koyaya auren bai yi ba tunda shi da abokin shi sun haɗa baki za su yi auren ka auri mata ta ka sake ta to wannan aure shi ne auren kashe wuta haramun ne amma an gane musulunci Allah ya tsine mu wanda ya wannan an gane ku amma idan ita matar ita matar ne ta shirya ba ta gaya wa mijinta ba ba ta gaya wa kowa ba ita kaɗai ta shirya ta ji ta yi auren kashe wuta ta yi aure kawai sai auren ya rabu to ba ruwan mijin ita Allah ne zai mata hisabi akan abin da ta koyi kun fahimci wannan eh. ita ita ba ta gaya wa mijin ba kawai da auren ya rabu sai ta gaskiya tana son mijin da take son mijin kawai sai ta ce bari ta je ta aure ta kashe wuta ta boye abin a zuciyarta amma ta gaya wa mijin mijin ya yarda aka hada baki shi ma akwai matsala ita ce ta boye abin a zuciyarta ta aiwatar kawai ta dawo ta ce wala aure ne na jima daɗi kawai na rabu da shi shi kenan amma in tana da laifi akan abin da ta yi na kashe wuta amma mijin bai sani ba aure ya yi an gane wannan? na'am eh, eh.

Eh, shi ba shi da laifi amma daga bayan ya gano dole ya rabu da ita ko da ya sake ta za su rabu ba raba auren idan eh, bai da iko in ta sake zaki in ya sake da zaki uku ba dama ya dawo da ita sai ta auri wani namijin kuma ya santa a matsayin mace amma ta je ba ta yi aure ba ta dawo ta ce ta yi aure shi ba za ce ya yi zina ba amma ita kuma za a hukunta ta auren auren da ya za a fata shi a ɗane ɗane na halarci na bai sani ba malam cewa akwai lokacin da zai zo mutum har zai ce dama shi ne a cikin wannan kabarin to shin ya gaskiya haka a hadisin ya inganta an ce lokaci zai zo idan bala'i ya yi bala'i mutum zai zo kabari in ya kalli kabarin zai faɗi kan kabarin ya ta birgima ya ce dama shi ne matsayin ma'abocin wannan kabarin dama shi ne ya mutu aka birne shi da ya fi alkhairi da rayuwar da yake fuskanta za a samu lokacin ba ma fata Allah ya kawo lokacin eh alaikum assalam game da eh, za mu ji daɗi mu ce mun samu hanyar arziki kaga Najeriya tun da aka samu fetur aka daina noma da Najeriya suna ciyar da junansu ne nan arewa ke ciyar da 'yan Najeriya da gyada ne da masara da waye da waye da shi ake gudanar da mulkin najeriya da shi da aka samu fetur a kudanci sai aka aka zo aka wulakanta noma sai noma ya zama to ƙauyawa kawai ke noma an gane to shi wannan shugaba mai mulki a yanzu ya yi nufin ya dawo da noma a nan arewa amma aka hana wanda ba sa son mulkin shi suka lalata mai al'amari ta hanyar kidnappers yan fasa kauri masu waye masu waye suka hana noma a cikin daji amma ga da an dawo da noma a nan arewa to da an samu alkhairi mai yawa an gane to in fetur ya zo aga ana samun kuɗi cikin sauƙi ba a wahala ba kawai za ka yi rubutu da biro ne kawai kuɗi ya fito to mutum ba zai ɗauki garma ya ce zai je noma ba ko fatanya a gane to kuma idan jin daɗi ya zo da yawa mutane sukan taƙaita bautan Allah sukan taƙaita kusanci zuwa ga Allah kawai za a koma duniya ne yan kaɗan ne kawai za su shirya duk garin da jin daɗi yau wato zaka damuwa ba damu da bautan Allah ba shi ne shi za mu za Allah ya cewa yana jin tsoro kada dukiya ya shagaltar da mu ya hana mu bautan Allah yan kaɗan ne wani yan kaɗan ne wanda in ya samu dukiya zai gode ma Allah ya bauta mishi ba su da yawa eh wa alaikum salam Eh, yana tsana fitinan sai tsaya yana kallon fitinan ya tsaya a wajen to ya tsaya amma bai shiga ba ya dan fi dama dama shi ma yana cikin hadari ya fi wanda yake mai alka'id wanda yake zaune ya fi wanda yake wanda ya miƙe mm. wanda ya miƙe za a ɗauka shi ma yana cikin fitinan ne musamman kuma wanda ma ke tafiya an gani shi ma yana tafiya mm. za a ɗauka shi ma yana cikin rundunar fitinan ne musamman wanda yake gudu ka gane a yi fitinan shi ta biyu in ana harba harba shi ma za a iya harbo shi a doka ya ji fitina ne yake so ya gudu eh shine insha Allah za a zagaya da aka saba kin ta sabilillah